du'aul musafiri lil muqim addu'a gabar magana ta ɗari kenan mutumin da yake matafiyi ne zai tafiya bar jama'arsa a gida to akwai addu'ar da aka tanadar ya musu ba wai shi matafiyin wato shi za a ba shi sakon addu'a ba kun akwai sakon addu'a da ake bawa matafiyi da Allah idan ka je wuri ka za ka yi mana addu'a saboda annabi ya faɗa addu'ar matafiyi karɓaɓɓiya ce to nan idan zai tafi zai bar gida za ku yi sallama kamar sallamar da matafi zai wa mutanen gida shine astaudi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu astaudi'ukum Allah alladhi la tadhi'u wada'i'uhu ina bada ajiyar ku ga ubangiji da kulawar ku ga ubangiji wanda duk wanda ya barwa Allah kulawa to wannan abin da ya barwa Allah bai tozarta kalmar astaudi'ukumullah tana nufin astahfazukumullahu ta'ala ina neman Allah ya tsare ku wannan tafiya da zan yi Allah ya tsare ku ya sanya ku cikin kulawarsa wanda shi shine wanda in an bashi tsare abu kulawa